لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين العالمين درين بيار دوت سفر هجرة دولة درين دولة أربعين دولة وديداتي دا درين ga watan Septembar a yau 2022 allah madaukakin sarki cikin ayyukansa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na mu marmatin ukura don ci gaba da karatunmu na hau cikin littafin shar'in mafil da kuma littafinmu na ƙarifa ban gushe ba muna cikin babin muktada da kabar sannan muna cikin bayanin zigirori da yake wato wajibi ne a aimi a shafi a shafi kabar ko? to yau karatunmu da yake muna dab da ƙarshen wannan babi na mutu da kabar zai magana ne kan wasu wurare guda hudu da yake zama wajibi a shafin mubtada su kuma mubtada ya zama to ba za a ambace shi da baki ba ba za a rubuta shi ba sai dai kawai a kaddara shi cikin zuciya ko cikin kwakwalwa bismillahir rahmanir rahim ولم يذكر المصنف المواضع التي توصف فيها المبتدا وجوبا ibn aqil yace mai littafin mu al-khulafa wato ibn malik bai bayyana da bigirorin da yake zama wajibi a shafin mubtada ba khabar kawai za a ambata amma mubtada wajibi ne a shafin shi وقد أدها في غير هذا الكتاب آه arba'atan ibnu aqil yace amma shi malamin mu mai littafin mu al-khulasa ya kirga waɗannan bujirori sai dai har hudu amma ba wani ba littafin sanar al-khulasa ba kamar yadda muka ce ibnu malik yana da littafai da yawa na na nahau banda kuma littafai da wasu fannoni daga cikin littafansa wannan abin nan alfiyatu alfiyatin, alfiyatu ibn malik ko al daga cikin littafansa akwai alkafiyatu kafiyatu shafiya al ash-shafiya al-kafiyatu shafiya shi ma waƙoƙi ne wajen baiti dubu shi littafin an fiya baitocinsa duk dubu ɗaya ne ko goma sha kaɗan ko kuma eh, goma sha uku ko ne kama da haka dubu ɗaya da goma sha uku amma littafinsa alkafiyatu shafiya baiti kusan dubu uku ne nahu sannan daga cikin sa na nahawu musamman littafinsa na ƙarshe kenan akwai littafin tasirin fawa'id wa takmilul maqasid shi wannan ba waka bane magana ce zube saboda haka wayannan littafai nasa ya ambaci bigirori hudu da wajibi ne a shafi mubtada ba za a ambace shi ba sai kamar kawai to ga bigirorin nan ko الأول النات المقطوع أي النات المقطوع عن المنعوت هو مشي الصفة المقطوعة عن الموصول إذا أكتش محمد جالس محمد منعوت جالس نعم لو كان لك محمد مبتدا جالس خبر Kasibanta sifanta da eh, ka muhammad da zama wazi idan aka ce muhammadun musafirun muhammadun man'ud ko mawsuf safirun na'atun ko sifatun na'at yana nufin sifa man'ud yana nufin mawsuf an gani? to asalin sifa ba a yanke ta da mausu don abu ne wanda suke tare mubtada da kaba hukuncin su ɗaya ne Muktada marfu khabar shi ma marfu ko ba haka to amma wani lokaci saboda ba da wata ma'ana ta musamman kakan ambaci man'ut sannan ka ambaci na ka yanke shi daga hukuncin man'ut a cikin li'irami an fahimta idan man'ud marfu'i ne ka yanke shi ko ya zamanto zuwa ga rufu'a shi ma ya zama marfu'i ko ka yanke shi zuwa ga ya zamanto mansubi an fahimta ko ya zamanto majiruri misali ko ka yanke shi ya zamanto shi yana nan mansubi wadda shi na atsin kenan a wannan lokaci dai ba ka kiransa kuma sabar na wuta da yanzu. misalinsa anan shi ne eh, kamar da ya ce ganin ku annatul maqtu bigire na farko abinda ake eh, annatul maqtu ila Na na'atin da aka yanke shi daga manuruti an yanke shi daga manuruti amma kuma aka aje shi inda za a masa Shi ne ma'ana annatul maqtu ila rafi fi madhin ya zamanto ana haka dama ko cikin mad don a yabi mutum ko don a zargi mutum ko don a nunawa ko a nuna tausayi a nuna tausayi ga mutum an fahimta shi annatul maqtu aka yi shi ne ko don a yabi mutum ko don a zargi mutum ko don a nuna tausayi ga shi mutum hmm? nahawu marartu bi zaidin al-karim asalin sa zaidun karim zaidun mubtada karim khabar zaidun man'ut karim na'atun wadih amma yanzu kace marartu bi zaidin da kace marartu bi zaidin Karim har yanzu nan zaidin Karim mubtada khabar wadih amma sai kace marartu bi zaidin al-karim kana nufin marartu bi zaidin in baka san zaidin ba huwal karim shine zaidin nan zaidin nan da yake kowa karamci ko mai cikakken karamci ta kaya bi shi ne an saboda haka alkarim din nan yanzu khabar ne na din sa din sa shine huwa an fahimta to ba za ka ce marartu bi zaidin huwal karim ba a ba a faɗi haka sai dai ka ce marartu bi zaidin il karim aw ma al-maqtu ila ar-rasi fi dhammin ko kuma na na'atin da za a yanke shi amma kuma a aje shi inda za a masa rufu'a game da cikin abin da ya shafi zargi nawo misali maratu bi zaidin ko bi zaidin al-khabith Marattu bi zaidin huwa al-khabith na wuce zaidu wani zaidu ne zaidun nan daidai da kowa mummunan hali kaga wannan zargi kamar ba huwa mubtada kenan al-khabith kuma khabar aw tarahumi ko nuna tausayi ga wani nawo maratu bi zaidin ko bi zaidin al-miskin na wuce zaidu wani zaidu zaidu nan ne wallahi dan talakan na wallahi ba din nan tausayi ne miskin hmm? فالمبتدا anan مبتدا anan محذوف شافي ne fi hadhihi al-mutul a cikin waɗannan misalai uku da kuka ji wujuban kuma dole ne a shafe su ba wai yana halatta ba yana wajabta wa takdiru takdirin shi wannan mubtada din shine huwa huwa al-karim huwa al-kabir huwa al-miskin wadi ta الموضع الثاني بجرى نبي دك زما واجبي أشاف مبتدا أبر خبر كوي أفيلي شينه أن يكون الخبر مخصوصا نئما أو بئسا خبر قيم kabar ɗin lokacin da ya zamanto maksusi ne na ni'ima ko maksusi ne na bi'isa to za a shafi mutadaɗinsa tilas nahu ni'imar rajulu zaidun ni'imar rajulu zaidun kaga kana kamar kana cewa ni'imar rajulu ma dallan mutumin wane ne shi a matsayin kuwa zai a nan ka keɓanta a maganar kaɗin nan ka keɓanci zaidu sai ya ka fahimta kun fahimta kamar kana keɓanta zai mai koyo ya fi kowa cancantan a yabe shi ni'imar rajulu zai da madallan wato mutum a matsayin zai inda zai ne to madallan. shi madallan mutum amma ban dafa fa ko dado ko baza ko tamko a'a zai da muke ne saboda ka keɓance zai da kenan da ne da ni'ima da madihi wazi ko kuma ya zamanto maksusa bi isa da ke banta shi da da zargi ka ce bi isar rajulu amrun fir da mutum a ce dai zai zai hmm? eh amur wadi فزيد وأمر قال أنت زيد دا أمر خبران دو خبرولين وانين خبرني أنا لمبتدأ ماضوط وجوبا خبريني قواني مبتدأ شافي أكا شافي تيلا والتقدير هو زيد ولكن نعم الرجل هو زيد بئس الرجل هو عمرو هل آه، الممدوح زيد هو امر اي المذموم امر واضح طب وانا بجري نبي كده اذا خبر يا زمان تو مخصوصا اما يكون مخصوصا بعيسى مبتدا انت دولي عشان ايش واضح اذا نعت يا زمان تو مقطوع الى الرفع ها أه؟ في مدح أو في ذم أو في ترحم شيما دول أكافر مبتدا الموضع الثالث بجري لأكو لواجبيني أشاف مبتدا أبر كبر شين معك الفارسي من كلامهم أمين ربما لمين أبو عليم الحسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة ثلاثمائة وسبعة وسبع وسبعين للهجرة النبوية ما حكاه عن كلام العرب عن أسلوب كلام العرب abinda wannan babban malami alfarisi ya hikaito na irin uslubin maganar larabawa da a ce fi zimmati la af'alanna ko fi zimmati la usa'idannaka ko fi zimmati la adribannaka ko fi zimmatin fi zimmati la aqra'u alkitaba ko ko la atlu alqur'ana duk dai mun wannan wato dai abinda ake nufi al-mabdu al-thalith idza kana al-khabaru dalan alal qasami idan khabar ya zamanto shi khabar din ya zamanto yana nuni kan rantsuwa kamar fezin bace din nan yana nuni kan rantsuwa wani lokaci zai zo ba tare da ya nuni kan rantsuwa ba domin kana cewa fi zimmati kana nufin fi zimmati dai wannan ba rantsuwa ba ne amma idan ka kawo wani abu da ke nuna alamar rantsuwa ne shi kamar lamun ƙasa ka ce fi zimmati la af'alan an san cewa fi zimmati din nan menene shi yawwa yana nuni akan asab fi zimmati la akhrujan fi zimmati la ajlisan fi zimmati la aqra'an fi zimmati la usaidanna ko la usaidannaka ko hmm la af'alanna kaza wa kaza a wannan lokaci fi zimmati ya zamanto ne ya zamanto dalun alal qasam kuma shi khabar ne domin kana cewa ne fi zimmati yaminun saboda haka shi khabar ne muqaddam sannan mubtada din zai zama to muakkar kuma wajibi ne a shafi shi an fahimta fi zimmati yaminun mana yaminun fi zimmati fi zimmati khabarun yaminun mubtada amma dole ne a shafi wannan mubtada domin shi ya zo ne a sigar kabar da yake nuni akan asami an fahimta? saboda kana cewa aka ce kai lira lirabi sai ka ce fi zimmati fi harfu jarrin la mahalla lakum min al-iraq zimmati jarun جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم وهو آه، بنا في ذمتي آه، في آه، ذمتي أم فهمت بخبر مقدم والمبتدا معذوف والتقدير في ذمتي يمين في ذمتي يمين لكتي kace la'af'alanna ko kace la'usa'idanna ko واللام واقعه في جواب القسم جواب لنا قسم واللام هي او في جواب القسم انغاني صنع افعلنا والمفيل ان مضارع مبني اذن ا عندك مبني من دول زمانتو مبني على الفتح ان فهمت صنع في محل رفع الفاعل فاعل مستتر ay la alanna an shine fa'il wanda shi ba za ka ce ba za ka amince shi ba za ka ce fi zimmati la af'alanna an ko la sanna an ba amma dai fa'il din ne yana nan duk da yake eh, menen da shi Na muttasil ta mun ce bigire na uku menene ma haka alfarisiyu min kalamihim abinda malam alfarisiyu wanda ya rasu hijira na shekara 1977 tsara daga cikin manya-manyan malaman na hau a duniyar musulmi a farko-farko wanda ya kaito daga usulubin maganar larabawa fi zimmati da na ai fafi zimmati wato jumlan nan fi zimmati khabarun li mubtada in mazubin khabar ne ga mubtada da aka shafi kuma واجب واجب دون ان اشهد شيء فالتقدير على قدر اشهد شيء في ذمتي يمين في ذمتي يمين وكذلك ما اشبهه هو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم كاقول ان دالني على القسم اما ذاك شيء قسمي لا أفعلن مثالي ko kuma wallahi ba ma kasar ba a ce wallahi la'abri ban na hu wallahi din na ka kasar ne sare saboda haka shi khabar ne mubtada ɗinsa an shafe shi Mana ka nufin wallahi kasami ko wallahi yamini kawai haka ce wallahi da azhab ma'ana kana cewa rantsuwa ta ita ce wallahi jawabin rantsuwar zan tafi to wanda wa ma shi ba bi zalika kenan idza kana idza kana al-qasamu sarihan amma dai mu yanzu nan muna magana idza kana al-qasamu dallan ala al-qasam sai na zai to dallan ala al-qasam ai amfani da wani lafazi da lafazin yana iya to rantsuwa yana iya to ba rantsuwa ba ya za mu fahimci yana to rantsuwa idan muka samu لا take لا hmm? afalana amma da babu lamu kaga ba za mu ce abin nan ba kamar ka ce yanzu eh, abin nan fi wannan ba za ka ba rantsuwa ba ce magana ke kana cewa abin da ke na akwai ko dainu abubakar fi mai ko shi bashin abubakar yana abin nan kaga ba ba maganar a kaddara mutala da aka shafi an fahimta sai da mutum ce wallahi kawo wannan lamu da kuma na kafa ta ne na nan yanzu inda tarki tauke wannan ne ya ce ta ta kafa da lamu ta'kid lamu ko ko kuma kace lamun waqi'atun fi jawabil qasam huwa wannan bigire na uku ya fi tafi gare ku ɗari bisa ɗari ba na? ta almawuzi urabe bigire na hudu an ya kuna alkhabaru masdaran na'iban manabal fi'ili shi khabar ɗin ya zamanto masdar ne da ya wakilci da ya riƙe wakilcin fi'ili masdar ne da yake ba da ma'anar fi'ili misali shine sabrun jamilun duk wanda ya ce sabrun jamil ai yana nufin isbir ne kaga sabrun din nan masdar ne amma na wakiltan me ya tsaya matsayin isbir wadi shine naba na'iban manaban fi'il shi yasa wani lokaci ma za ka same shi a bila ce fasbir sabran jamilan haka inda ba a ce fasbir sabran jamilan ba kawai aka zaka ce maka sabran jamilan ana nufin ne isbir sabran jamilan saboda ka shi wannan masdar na ba manaban fi'il a takdiru idan kace sabrun jamil sabrun jamil yana nufin sabri sabrun jamil ka ka sha mutu da sabri shine mutu da lokacin da kace sabrun jamil me kake me kake nufi kana nufin sabri mubtada فصبري مبتدا وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدا الذي هو صبري وجوبا ارشن درسك ki na ga jima ban fahimci kun samu darasi mai sauki kamar wannan ba na? na gaba laifi watakila kwadon babu baiti ko ɗaya ne a ciki <laughs> almuhim dai alhamdulillah yanzu dai mun san cewa darasin mu na yau shi ne, ana shafe mubtada ma bisa tilas a bigirai guda hudu tun da mai kulasa bai kawo su ba cikin littafin waƙoƙinsa na alfiya amma dai ya ambace su sarar kisansa ya ambace su a cikin alkafiyar shafiya ya ambace su a cikin tasirin wabi bigire na farko idan ya zamanto natin ne maftu'un ila rasi ko mun ba da misali na biyu idan shi khabar din ya zamanto mafsusa ni'ima ne ko mafsusa bisa na uku idan ya zamanto menene shi a a idan khabar ɗin ya zama yana nuni akan aka misalin sa fi zimmati da af'alani na hudu idan ya zama to masdari ya zama to masdari ne da yana naba manaba alfi'li misalin sa sabrun hmm? ko qaulul ma'ruf da Allah ce qaulul ma'ruf ƙaunin maru mai ba laifin kace ƙaunin ƙaunin maru amma da yanzu abinda za a kaddara ke nan ya dace haka ƙaunin ƙaunin maru wa khairun min ko abin ta tsara mana baiti ɗaya kawai mu gama wannan babi wanda gaskiya ya tsawo sosai babin mutar da kawar mu shiga babi a kawatu a kawatu kana ke zito ha wanda saurari sosai yawa shi kadai ne ba aha yawa ai eh, ba saran baiti ne, daga nan mu shiga akawatu ko kuma kana wa akawatu ha nan za mu tashi a ɗa'ifa za mu tashi shafi na 39 rahim aya bawa mai shinkafa innal ladhi hada wa ahsana khalqal inti mal ah ni wannan ko ina jin wayin kunta ne za mu tashi ko ko dai a ba a to وإن كنت إبراهيم غادرت دارنا فعلمك باق في الورى لن يكتما وإن كنت قد فارقت بالجسم دارنا فوعظك يبقى رائدا متقدما أيا باو أبشر إن جهدك مثمر وإن الذي علمته الناس قد نما فمن ذا الذي للناس إذ هم تجمعوا لينفههم من هم أن يتكلما فماذا يقول المعجبون بعلمكم وقد أرسل النحرير قبرا مسنما مزيان هذا ومقارسة وماذا يقول المعجبون بوأذكم وقد ردتم عنهم غيابا محتما وماذا يقول المعجبون بصوتكم وقد غاب ذاك الصوت عنهم وعتما فجهدك قد أبقاك في الذهن ثابتا فيبقى الذي أنجدت في الناس أنجما فيبقى الذي ألمته الناس قائما إلى أبد الآباد لم يتحطما أيا باوا ما شنكافا يا كي باوا ما شنكافا إن الذي هدى للي ونن ليشير wa ahsana khalqal insi kuma ya kyauta ta halittar ɗan adam ko mutum a taka maznama ya baka riba sosai ko ya baka ganima sosai ko ya baka alheri da yawa wa in kunta ibrahim ko da wa in kunta ibrahim ko da yake ka kasance ya kai ibrahim gadar ta darana ka bar duniyan nan tamu ko gidan nan namu na duniya fa ilmuka baqin fil wara ilminka mai wanzuwa ne ko yana mai wanzuwa ne fil cikin halitta ko cikin mutane lan kattama, ba za a boye shi ba zai ci gaba da bayyana wa in kunta ta farakta mai jismi darana haka na in kuma haka in ka kasance duk da yake ka kasance ka rabu da gidanmu na duniya ke nan sun amma da jikinka jikinka ba a tare da mu fa ka ya fara idan mutaqaddima wa'azinka da kai ta yi gabatar zai wanzu ra'idan yana mai jagora mota mutaqaddima yana mai gaba gaba wurin cikin ka da ake sama saurara aya bawa ya kai bawa afshir kai bushara ka almishir inna judaka musmirun lalle kokarinka ya ba da fa'ida wa inna alladhi allamtahu an nasa kuma lalle wannan da ka koya mutane kadnama ya haɓaka faman alladhi lin nasi idhum tajamma'u yanzu wane ne zai kayatar da mutane da shigar da jin daɗi cikin zukatansu a lokacin da suka taru liyansahahum man hamma ne ta kallama domin wanda ya yi himmatu domin ya yi magana ya musu nasiha wane ne zai gamsar da mutane tun da yanzu baka yana da wahala fama za a ƙudur mujabu na bi mene ne masu eh, me za mu ce masu ƙayatuwa da ilminku mene ne masu ƙayatuwa da ilminku za su ce a yanzu wakar ukilan ne zai yi kabarar an shigar da wannan babban malami kabari musamman da aka masa kunya wa ma za a kulin mujabu na biwaziku menene masu kayatuwa da wa'azinku za su ce wa karzittu mu'annu alhali yanzu kuri za kun boyu gare su ko ya bar mahattama ko ya tabbatacciya da babu kukuntu a ciki ba za su sake kuma ne za su ce yanzu in ban da juyayi da bakin ciki wa ma za a mu jabo na da sautin kuma menene waɗanda suke ƙayatuwa da irin sautin ku mai daɗin sauraron man wa garga ba za ka sautu an alhali wannan sautin ya kuyi gare su wa a tama ya to babu shi ba abin da za su ce face juyayi da nuna addini fajihu duka lalle ƙoƙarinka kar abaka bihin sabita ya ci gaba da tabbatar da kai cikin kokwalen mutane a tabbace haka nan fa yallazi anjabta bin nas haka nan abin nan ayyukan nan masu kyau da ka gabatar a cikin mutane su ma za su wanzu anjuma a matsayin taurari da suke haskaka fa yallazi allamtahu an-nas qa'iman abin nan wannan da ka koya wa mutane zai wanzu yana tsaye ana ganin sa ila abadil abadi har abada lan ya ta haƙama ba zai rushe musannan kasar sanar tozo musannan abinda ka yi shi kamar tozo ko a yi shi kamar kunya kamar da ce kunya kabari aka yi shi ko musannan da yawancin shi muke haka a sa kasa ya zama to kamar kunya kana ganin ko kuma a yi a shafi haka zama to lebu da sauran kasa duka ana yi musaffa ko a yi shi musaffa ko a yi shi musamman akwai wanda suka fi son suka fi gani wasu maluma suna ga yafi zama musamman wasu maluma suna ga yafi zama akasin wani mun kawo allukan malamai a cikin littafinmu na مسائل الإمام مسائل الإمام أحمد المسائل التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد جمعا وجلاء المجلدين نفرته وأكد الكتاب الناس منكم ba da yake da shi cikin ku mala bakar ka kana da shi sai wa kuma haka an buga littafin an buga tun muna can saudiya abokinmu shek ibrahim khalif ya buga shi a masar dubbai da yawa kuma abin nan su macen saudiya sun buga da yan dai na jin sun kakare yawanci gida yana da muska na? eh yanzu ai ba za ka nisa a kasuwa ba tun da an jima da nan da ban kama ma a labo labo eh, an buga kai mun kasuwa za su za su iya bugawa na ba tare da izinin da mai littafi ba mu na'am shikenan eh atama shi kenan ya zama to baya nan babu shiru ya zan babu an sukwata suna cewa ne ya zan babu ba cewa ne ya kare na'am na'am kabarin da da wannan kin da duniya da kullum ki tarewa a wannan dai abin da akwai asar ne shi ya sa malama suka yi sabani mu da yaran kaga yi wannan eh, musannan din muka dauka shi muke shi muka saba mu kuma yanzu da za a je makabarta ka je ka yi ɗayan ayi ga za ka sha surutu in baka in baka in baka wani akari ba aka rena maka wayo ne da umarin kamar zai zai in baka wani akari to saboda a zan mutane abin da suka saba da shi Eh, muka ji yadda shi zuwa ga yana kallon liman ko da shi ne asali na san ayi wannan baibayin ma'ai shi wannan eh, fatawar sheik mahmud gumi tana rubuce a littafinsa kuma na bincika na tara shi ne fi abin da ba ha ba amma duka dai dalilai sun nuna wannan shi ne daidai na dan fara yin sa ba amma da maganin mutane da sauransu da sun da abin ba abin da ma na da daina da kyale mutane da domin ibn hazan ma ya ce ai ba wani abu kuma mace ko a sashi a gingine ko a yabukanci alkulla ko ya zuma ɗaya ne ba wani to saboda fatawar ibn hazan cikin muhalla wannan ya sa ba tsaya ba ba tsananta ba na mutane ba damu da abin nan ba sun kasa sai ma sharri ake ta yi yanzu kuma an ga wani sabon abu wai. <laughs> kasan mutane eh, musamman inda ba ɗaliban ilmi ba kasa rigima ne da su sun ji kowanne ne mushkila yawanci Zelani. a Zelani ko <laughs> a sai da yan izala kuma su sake bullowa da wani abu to shi dai dawa mutum umuman duk abin da bai saba da shi ba bambar gwani zai zama to a wurin wannan kamar kan ne shi malama ziyarar ya san haka ya yi da amma kuma shi yanzu eh don ne ne za a yi hakan da za a yi shi shi ne kuma da shi to ya yi haka ne shi eh, ka dubi ka tattara duk dalilai ka dubi duk yadda abubuwa suke za ga wannan din shine shine ya fi dacewa a zamanto mamaci ya rika kallon liman lokacin da da masu masa sallah in za a tashi a gabari kuma ya kalli alƙibla wannan shi yasa in alƙiyun aka bari ne za a sa wanda ake gani ya fi daraja sai a sashi ta ɓangaren alƙiyun na baya na baya na baya a sa ta baya bayan sa ranar alƙiyun wannan kuma shi yasa idan sallah ne za a yi su da yawa nan ma wanda ya fi daraja shi zai kusanto liman saboda dukkan na kusan yana kallon liman wannan wanda ke biyu da shi a daraja yana bayan sa yana kallon liman to dalilin da suna da yawa wannan ni na gamsu da haka shi yasa na fara ba mutane shawara su yi ta amma mutane ba su fahimci haka ba da kuma da yake ba da ya damuwa musamman eh, wannan bayanan da inu hazam ya yi yana ga cewa su ɗaya ne ko a rigingine saboda aka ajiye mamaci ba dole sai ya zartanci liman ba ko wani abu duwan nan ba wata matsala haka inu hazam ya yi bayani cikin muhalli hmm. na. eh ya to babu shi yanzu a atama ya to babu shi ha an jima jam'u najm najm taurari tauraro da yawa nujuhum taurari ko anjum taurari da yawa wadda zai ci gaba da rage zai rage cikin mutane a matsayin taurari masu haskaka ilminsa zai ci gaba da wanzuwa cikin al'umma yana haskaka musu hanya shi ne ba ne ah, magana tauri tauri a ciki tauri tauri wannan a wurinka ne aiki ba shi ta yi wata kewa mai tauri wani a wurin mai waka ina magana tauri a nan a ciki Eh, ba ba ba wani abu ba na jin haka ya danganta da shi da mai abin nan din ba wani abin tauri ai yanzu aka ce an juman shi ne tauri ni kuwa ba na ganin haka shi ya zan nake mamakin maganarsa. <laughs> Eh. man hamma an ya takallama ai idan mutane suka taru domin man hamma wanda ya nufin ya yi magana domin ya musu nasiha ka abin yawo taba shi shek ibrahim ba mai shinkafa kun sami a lokacinsa mutane suna son wa'azinsa na da harshe mai daɗin sauraro na maganarsa saboda kana daga cikin eh, masu wa'azin da a zamaninsa da aka fi sauraro ake jin daɗinsu sau da dama mutum yana zaga yana adawa da ƙungiyar izala amma dai shi zai saurare shi ko yana adawa da kungiyar izalan ya jima da ibrahim ba mai shinkafa ya zo zai zo saurari wa wa'azin duk da dai ku da kuka yi ta da ibrahim ana iya zaki buku amma dai shi za a zo a saurari wa'azin sa ana jin daɗin wa'azin sau ya ga yana da farin jini ke nan yana ana jin daɗin wa'azin shi ne na'am yawwa kamar malam kabiru yanzu a wannan zamani haka su malam kabiru su malam bakar gido ko dai mutane kowane lokaci aka samu wanda eh, za su shahara cikin mutane haka suna son jin wa'azukansu ko yawan hikimominsu ko yawan eh, ƙarfin ilminsu ko daɗin lafazinsu duk dai ne da irin baiwansu wani lokaci ma yawan kaushe kamar ɗan mungu kaga shi ma zamaninsa an fi ana so sauraronsa kusan ya zarce kowa idan aka ce zai yi wa'azi mutane suna bukata duk da akwai karfi da karfafa da abubuwa haka sanantawa amma dai um, mutane musamman dai membobin kungiyar izada suna son abin nan na ko da kuwa wajen izada ana kushe masa amma dai yana da farin jini amma to wannan dai haka Allah yake cikin lamuran ta kowane lokaci ana samu na'am muna sauran lokaci ne to ba tambaya ko an hau ko abin nan na'am nasu a ah, karatunmu na yau ko ina

lan ya ta ma ba zai lalace ba asalinsa ba zai karairaye ba wani ba zai lalace ba ba zai karairaye ba ba zai rushe ba zai duk zai ba da ma'ana waɗannan Mm-hmm. fudul fudul shine abin da yake mara amfani fudul mara amfani da haka tabbas da za ku san cewa yakin nan da kuke yi shirme kawai ke baya da wani ba da ma'ana yaki ne mara ma'ana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك